Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu Assalamu alaikum mu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Juma'a 14 ga watan Fabrairu na shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar Amnesty International ta zargi sojojin Najeriya da kona ƙauyuka da kuma ɗaiɗaita fararen hula da dama a ƙasar. To kowace hanya masana ke gani ya dace abu don kare rayukan al'umma a yankunan da ake tashin hankali? hakki na kariya yana kan gwamnati in ta ce ta kwashe mazauna gari ta ɗauke su to abin nan da ake son a cimma wato haɗin kan ɗan ƙasa za ta gaba ta same shi ba don wanda ka tayar da shi daga gidan shi babu irin walwalar da za ka bashi wanda zai fi ainihin gidan shi inda yake zaune. Dr. Kabiru Adamu kenan masanan harkokin tsaro a Najeriya muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Idan muka leƙa kudancin Najeriya kuma za ku ji halin da ake ciki bayan rantsar da sabon gwamnan jihar Bayelsa a yau Juma'a. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a yau ma za mu buɗe wayoyinmu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan duk batutuwan da ke damun ku. Amma da farko za mu fara da labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. A yau Juma'a ma'aikatar lafiya ta kasar China ta ce mutane 121 sun sake mutuwa daga sabuwar cutar coronavirus da ya sa adadin waɗanda suka mutu ya kai kusan mutum 1,400 ma'aikatar lafiyar ta sake tabbatar da sabbin waɗanda suka kamu da cutar mutane dubu biyar ne da casa'in da aka ƙara samun ƙaruwarsu a cikin kwanaki biyu a jere tun lokacin da gwamnati ta canja hanyoyin da take duba mutane da kuma ƙidaya sabbin waɗanda suka kamu da cutar a lokacin da yake ganawa da 'yan jarida mataimakin ministan lafiya zain tizin ya ce ma'aikatan lafiya ma'aikatan lafiya 1,716 su ma sun kamu da cutar coronavirus ɗin kana shida daga cikinsu sun mutu da wannan sabon bayani adadin mutanen da suka kamu ya tsaya a dubu sittin da da da da uku takwas hamsin ɗaya a jiya alhamis da daddare wani kwamitin haɗin gwiwa tare da china da hukumar kula da lafiya ta duniya who take jagoranta zai kaddamar da bincike a ƙarshen wannan mako akan cutar coronavirus Anthony General ɗin Amurka William ba ya ce saƙon Twitter da shugaba Donald Trump ya wallafa akan ma'aikatar shari'a, ma'aikatanta da kuma ayyukansu yana sa ya zama da matuƙar wahala na iya gudanar da aiki na Wannan sanarwa ta zo da mamaki daga ɗaya daga cikin na hannun daman shugaban ƙasa da ta fito a jiya Alhamis. kwanaki kaɗan bayan da ma'aikatar shari'a da ba yake shugabanta ta canja shawarar da masu gabatar da ƙara na ma'aikatar suka bayar kana ta kuma ba da shawarar hukunci mai sauki da za a yankewa da daɗan na hannun daman shugaba trump roger stone da aka yanke masa hukunci na yi wa majalisa karya da hana shari'a aikinta da kuma yin katsalandan ga shaidu a binciken rasha na yin katsalandan a zaben amurka shugaba trump ya yi korafin cewa shawarar yanke hukuncin sauri na shekaru bakwai zuwa tara da abin takaici ne kuma babu adalci ba kasafai ake ganin ma'aikatar shari'a amurka ta canja shawarar da lauyoyinta suka bayar ba a shari'ar aikata laifi masu gabatar da kara guda hudu a shari'a stone sun janye daga shari'ar a ciki har da mutum ɗaya da ya ajiye aikinsa daga ma'aikatar shari'ar za a wa stone hukunci a mako mai zuwa Wata babbar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yi kira da a gudanar da bincike kan yiwuwar aikata laifukan yaƙi akan sojojin Najeriya yayin da take yaƙi da masu ikirarin jihadi lamarin da ya janyo kona wasu ƙauyuka baki ɗaya da kuma tilastawa mutane ƙauracewa matsugunansu. Osai Ojigo, daraktan ƙungiyar Amnesty International a Najeriya ne ya yi kira da a gudanar da binciken. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adaman ta ce ta yi hira da wasu mata da maza da dama da aka kora daga gidajensu a yankin arewa maso gabashin ƙasar a farkon wannan wata da ya gabata. Kungiyar Amnesty International ta ce zargin su ya samu goyon baya daga bayanan tauraron dan Adam, wanda ya nuna cewa an kona ƙauyukan Bukarti da Gariri da kuma Matiri. Binciken ya kuma nuna kone-konen a cikin wasu garuruwa na kusa a cewar kungiyar kare haƙƙin dan adam din Gwamnatin Najeriya ta sha musanta irin waɗannan zarge-zarge na yiwuwar aikata laifukan yaƙi. a jiya alhamis ne babban bankin duniya da kuma asusun bada lamuni na duniya imf suka ba da sanarwar cewa somaliya ta cancanci a yafe mata basussukanta biyo bayan sauye-sauye a fannin tattalin arziki da ma'aikatu da hukumomin kasar suka yi ana bin somaliya bashin da masu ba da bashi na kasashen waje da aka kesta ya fi sama da dala amurka biliyan biyar a cikin basussukan da ake bin somaliya babba shine na dala biliyan ɗaya da amurka take binta. ta A cikin wata sanarwa da aka fitar bayan da kwamitin koli suka tattauna a ranar sha biyu da sha uku ga watan Fabrairu don su duba cancantar Somaliya. Hukumomin harkokin kuɗin masu karfi a duniya guda biyu sun goyi bayan Somaliya da a yafe mata bashinta a ƙarƙashin shirin ƙasashe matalauta masu tsananin bashi na HIPC a takaice. Ƙasashen da suka cancanci suka cancanta na wannan shirin sun yi alkawarin inganta tattalin arziki da kuɗaɗe da kuma rage yawan talauci. An kwashe shekaru da dama Somalia tana ƙarƙashin shirin kulawar ma'aikatan IMF da ya taimakawa Somalia inganta hanyoyin karɓa haraji da bin diddigi na bayanan kuɗaɗen gwamnati. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. farko za mu fara da batun tsaro. An sami musayar bayanai tsakanin kungiyar Amnesty International da ke hankoran kare haƙoƙin bil'adama da kuma rundunar sojojin Najeriya biyo bayan zargin cewa sojojin ƙasar sun aikata ayyukan yaƙi a faɗan da suke yi da 'yan Boko Haram kamar yadda kuka ji a labaran duniya. Wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A sanarwar da ta fitar ɗazu da yamman nan, Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta yi zargin cewar sojojin Najeriya sun kokona ƙauyuka tare da ɗaiɗaita mutanen ƙauyukan a martanin da suke maidawa na karuwar hararen 'yan Boko Haram a jihar Borno. Amnesty International ta ce a ci gaba da yi wa 'yancin bil'adama karan tsaye uwar gida Osai Ojibo ta faɗa cikin sanarwar da ta fitar cewar bisa tambayoyin da suka yi wa waɗanda abin ya shafa kai tsaye da kuma bayanan da suka tattara ta hanyar amfani da tauraron ɗan adam sun gano cewar akwai yiwuwar sojojin najeriya na aikata laifin yaƙi ta hanyar rugurguza gidajen mutane da kuma sa mutane cikin halin kakanikayi a wani ziyarar aiki da na kai yankin arewa maso gabar a makon jiya na tambayi babban kwamandan rundunar yaƙi da boko haram a arewa maso gabashin najeriya manjo general olusegun adeniyi ko dama me yasa suka so ɗaukar matakin? It was based on intelligence. We wanted to take an action. A week later, Boko Haram began to ya ce saboda rahotannin sirri da muka samu ne ya samu kaso ɗaukar matakin mako ɗaya baya ga wannan mayakan boko haram kuma suka yi ta kaddamar da hare-hare abin da ya faru shine mun sami bayanan cewar boko haram sun tuttulo da mutanensu waɗannan yankuna kuma muka farmasu amma duk da haka mun samu bayanan sirri cewar akwai wakilansu da suka yi basaja suka makale a cikin mutanen gari kuma ga manufarsu shi ne muka ce ba mata da mutanen za mu yi ba amma so da kawai muke mu takaita kai komo na motoci a wannan hanya ta yadda za mu sa ido akan me ke shiga mai ke fita mutanen ƙauyukan da ke kan hanyar maiduguri zuwa da matu in ji amnesty international sun yi zargin cewar sau da dama sojojin suna yunkurin kwashe su zuwa sansanin 'yan gudun hijira a birnin maiduguri al'amarin da masana tsaro irin dr kabiru adamu ke cewar ko kaɗan wannan ba zai tasiri ba. Duk yadda ɗan ƙasa ya kasance idan ya samu kanshi a irin wannan tsaka mai waya wato ko ya yi shiru ko ya taimaka ma wato gwamnati kenan ko kuma in bai yi ɗin ba wa'annan su ma 'yan maharan su su kawo mishi hari to kaga yana tsaka mai waya kenan a taƙaice dai hakki na kariya yana kan gwamnati in ta ce ta kwashe mazauna gari ta ɗauke su to abin nan da ake son a cimma wato haɗin kan ɗan ƙasa za ta gaba ta same shi ba don wanda ka tayar da shi daga gidan shi babu irin walwalar da za ka ba shi wanda zai fi ainihin gidan shi inda yake zaune shi yasa barinsa a wurin din a ba su kariya shine abin da ya dace a yi. Amma cikin martanin da ta mayar ɗazu-ɗazun nan, hedikwatar rundunar tsaron Najeriya ta ce ita fa yanzu ta fahimci cewar kungiyar amnesty international na goyon bayan aika-aika irin na 'yan ta'addan boko haram da kuma iswap ta hanyar batawa sojoji suna malam ibrahim muhammad da damaturu na jami'ar jihar yobe na ganin akwai hanyar da ya kamata a bi don kawo ƙarshen irin wannan sa'insa. a yi wani kwamiti wanda zai shiga tsakanin su da mutanen gari kuma a kyautata bincike wajen zaben mutanen su zama masu gaskiya wanda ba za a juya su a yi corruption ɗinsu ba ya zama an samu alaƙa mai kyau tsakanin sojoji da suke yaƙi da su ko mutanen gari kuma ya zama akwai amana ta wanda duk abin da ya shi ba daidai ba za a iya magana abu na ƙarshe su wannan jama'a da za a zaɓa wanda za su haɗa kai tare da sojoji a ba su cikakkiyar dama ta ganin duk wani babba a ƙasar nan Sanna in suka ga abin da bai musu ba a tafiyar sojoji ne ko kuma wani abu ne a gari wanda ba a ɗauki mataki a kansa ba za su iya ganin gwamna kai tsaye ko da shugaban ƙasa ne kar a iyakance su ko ina za su kai matsalar mutanensu za su iya kaiwa a samu tansiki da alaƙa tsakanin da sojoji sosai domin wannan aiki ya kyauta. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, nigeria. A gaida Hassan mai na kaina yanzu kuma za mu leƙa kudancin Najeriya. An sami 'yan tashe-tashen hankula a wasu sassan jihar Bayelsa biyu bayan soke zaben gwamnan jihar da aka yi a jiya da kuma rantsar da sabon gwamna a yau jama'a. Wakilin Murya Amurka Lamido Abubakar Sokoto ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. yayin da da daman 'yan jihar bayelsa ke ci gaba da shagulgullan rantsar da sabon gwamnan jihar sanata don ya dari na jam'iyyar pdp domin kama aiki gadan-gadan bayan da hukumar zaben najeriya ta miƙa masa takardar lashe zaɓe akwai dai wasu rukunnan jama'a a jihar ta bayelsa waɗanda ake zargin cewa magoya bayan jam'iyyar apc ne ke ci gaba da haifar da tashin-tashina inda suke ta ƙoƙarin tada hankali a jihar tare da kai hare-hare da ƙona ƙona tayoyi a sassan jihar ta bayelsa kuma bayanai sun nuna cewa ba ka ganin komai sai hayaki inda hakan ya kassara harkokin yau da kullum a birnin na yanaguwa a yau din nan sannan kuma wasu gungun 'yan zanga-zanga da suka fusata waɗanda ake ganin magoya bayan jam'iyyar apc ne a jihar ta bayelsa sun kai hari gidan zababben gwamnan jihar ta bayelsa sanata don ya dari sakamakon hukuncin kotun koli da ya kwace nasarar jam'iyyar ta apc Kati ga abinda wasu ganau suka shaida wa muryar Amurka. My name's are Jones Abiri. Uh, the, the was a uh, build up but uh, because of the certificate of return that has been... Yana cewa ne sunana John Abari ya ce an samu tashe-tashen hankula a birnin Yanaguwa saboda mika takardar lashe zaɓe na gwamnan jihar ta bayarsa sanata don yi dare an samu kwanciyar hankali kawo yanzu ya ce a takaice ma jami'an tsaro na haɗin gwiwa na iya bakin ƙoƙarinsu domin domin tabbatar da zaman lafiya a jihar ta bayelsa. sunana joy bello gani nan yanzu na cikin bayelsa yana guwa akwai tashin hankali sosai tun da safe an ƙona pdp secretariat hayaniya ko ta ina an ƙona wani gidan sabon gwamna da zai shigo ganin dai wannan yanayi da aka shiga na bukatar ɗaukar matakan tsaro da hakan ya sa na yi magana da kakakin rundunar 'yan sandan jihar bayelsa dsp asmin busuwa eh, komai dai ba matsala yanzu ɗan karamin tashin hankalin da muka samu da rana mun riga mun magantar da shi wanda suke wannan abun mun iya mun kama wasu mun kulle su yau da daddare an sa mutane ba za su fita ba kuma da karfe takwas na dare har zuwa karfe shida na safiyan gobe lamarin duk an tsoro suna nan a waje kuma a yin patrol a duk wuraren da ya kamata da za ka ko tafiya lafiya a wani matsala. da karshe dai an rantsar da sabon gwamnan jihar ta bayelsa sanata don yi dari ya karbi rantsuwar kama aiki cikin kwararan matakan tsaro a fadar gwamnatin jihar ta Bayelsa Lamido Abubakar muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. A gaida Lamido Abubakar Sokoto, to masu sauraro yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan duk wani abu da ke ci muku tuwo a ƙwarya, amma kafin mu buɗe layukan wayar mu, kuɗin shakata da wannan waƙar. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. kira na farko daga jihar Nasarawa. Eh, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Nasarawa. Sunana Sha'aib Zidani NTA Kafi jihar Nasarawa. To muna jin To masha Allah yau ina son in nuna alhini na da ɓacin raina da kuma jajantawa bisa wasu fusatattu da hmm. suka yi wa shugaba Muhammadu Buhari ihu bayan ya kai ziyara a jihar Borno. sakamakon harin da 'yan kungiyar boko haram suka kai har suka kashe wasu al'umma to a zahirin gaskiya wannan ba karamin abin takaici ne kuma ba karamin abin bakin ciki ba ne kuma wannan zan ce ma mu a nan arewa wani abun kunya ne a cewa dan arewa yana wa shugaba muhammadu buhari wa ihu dan ya kai ziyara hmm. sakamakon ga abin da ya je yi daban maimakon ma a jinjina masa hmm. bisa shugabannin baya ba su yi irin wannan abin a zo a gani ba idan mutum irin wannan ta kasance ba a ganin su ba ma a jin duniyar su. To mun gode har yanzu dai muna nan a Nasarawa mun sake samun wani kira. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Alhaji Yusufu ne Jangwa daga cin garin lafiya. Yau Alhaji Yusufu muna jan ka. Eh, abin da akwai bayan nake so ne a kan shugaban kasar Najeriya. To. Kasan shi al'amarin duniya yana da wuya. Haka. Abin da Buhari ke a Najeriya gaba daya da kowane kuka yana kuka yanzu Allah kawo na Buhari kuma kuma a gode Allah. Sai mutane wasu suna cewa abin da bai wanda Allah mana. Mm. kamar da yadda wani dan uwanka nan nasarawa ya faɗi kenan shi ma haka yake cewa yawan mu babu yanzu zama ana zaman lafiya sai da shi dan abin da ba za a rasa ba kawai alama alhamdulillah mun gode gaskiya Allah saka da alheri to mu ma mun gode Alhaji Yusufu daga jihar Nasarawa yanzu kuma za mu je jihar Kaduna to layin malami ko malama daga Kaduna ya goce yanzu kuma za mu je Borno yawa kuna magana da hamza musa inkiya hamza bulaburdo to malam hamza muna janka to mu abinda muke dubawa saboda allah saboda annabi yanzu yau a ce tsaro ya kai inda mutum ya tashi daga maiduguri daga maiduguri zuwa gamboru ya share sati bai kai maiduguri ba saboda allah ya share sati kai bai kai gamboro ba ina za mu sakamu. mu sati guda ina za mu sa kan mujima eh daga gamboru zuwa daga maiduguri zuwa gamboru sai mutum yi sati yanzu haka mutane na nan dikuwa an hita su an walakanta su wasu kwana biyar wasu sati suna nan suna ganin bane akan wani dalili ba san halin da suke suke wai akan dole sai an yi escort an raka mutane mm. sai an yi escort an raka mutane in ba raka mutane ba babu inda mutane za suna kowa na jin tsoro ya shiga cikin daji aje a kashe shi a banza to malam hamza don Allah ta daina hucci cikin haraka hmm. yan ta'adda in sun yi banna ba ta cewa ga abin da suka yi amma da zaran soja yi abu dan kadan sai su tashi su kama surutu hmm. ba za su faɗi abin da ya ta'adda suka yi ba ko suna jin tsoron su ne hmm. ina fatan kwanan lafiya suna na hamza bulaburdo darak to mu ma mun gode malam hamza musa yanzu kuma za mu je tsana. Salamu alaikum da wa muke magana daga Katsina. Salamu alaikum salam kuna magana da Abdullahi Rambe baban Bola. To Mala Abdullahi muna jin ka. Abdullahi Randi baban Bola ko kana kusa? Eh ina kusa ina kusa. To muna jan ka menene ra'ayinka a yau? Wato ina kira ga Muhammadu Buhari to Allah ya taimaka ya daure a taimaka kara jaddada mana tsaro a bangaren nan namu ba. To mun gode da fatan mahukunta sun ji wannan saƙon yanzu kuma za mu je kwantagora. Salamu alaikum dawa muke magana daga kwantagora. Malami ko malama daga kwantagora ko yana kusa? To ina ga layin ya bari mu je Kaduna. Assalamu alaikum. Hajiya Maryam Dauda barka da lasariya. Barka ka dai dawa muke magana daga Kaduna. Sunana Murtala ne ina kiran ku da gasa Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala muna jan ka. To a Hajiya Maryam Dauda ita wannan gwamnati mai albarka tun farkon ta mun yaba mata kafin ta zo mun mata kyakkyawan fata. Mm. kuma da muka ga suna dan dan sauka kan shalda hanya muna kullum kukan ba mu dama da rediyon gida muna gaya musu a'a su gyara su gyara suna ga kamar kawai ra'ayin muke faɗa kuma mun yi hasashen dama cewa idan wanda al'umma suka so gwamnati ne idan ba ce musu abin da suke tsammani ba ba muna iya muna hasashen cewa watakila fa za ce bakin jinin da gwamnatin da ta gabata ba ta yi ba hmm. saboda a arewa dai mun a zaɓi gwamnati na dan a huce mana takaici amma kusan bai wuce abu ɗaya ba shine tsaron da aka samu dama dama amma komai kara lallacewa yake maganan wuta maganan hanya maganan ruwa asibiti duk sai a hankali hmm. da farko da taimakon Allah dai zai taimake su gyara kafin tenuwan su ya kare a tashi lafiya to mun gode malam murtala yanzu kuma za mu je ibada salamu alaikum da wa muke magana daga garin ibadan ita magana da hassan na haruna daga nan sasa ibadan To Hassan na Haruna muna jan ka. Yawwa, ni magana bayanin da suke akan tsaro da ake tsaro da ake ta magana a kan shi a Najeriya. Mm. Gaskiya bakin gwargwado jami'an tsaro suna bakin kokarin su shi kuma Muhammadu Buhari yana bakin kokarin shi. Hmm. Abin da za mu ce gaskiya ga wannan tsare abin nan din su ga sojoji su ma gaskiya in jama'a suna da laifi to su ma sojojin nan gaskiya su ma kamata su canja saboda in kika duba yanzu hatta yanzu tsaron inda ma ba a yi yanzu ya kai yanzu ana yin shi yanzu kin ga yanzu abin da yake faruwa tsakanin kaduna da zaria din nan kin ga nan ma yanzu kin ga ba ma cika yin magana shi ba sosai hmm. haka Allah ya su Allah mu kuma da muke nan mun da muke nan a kudanci Allah ya kara kare mu To aman Malam Hassan na Haruna daga Ibadan mun gode kuma anan za mu dasa aya ɗauka wayoyin sai kuma sati mai zuwa idan Allah kai mu za mu sake baku wata damar. Har yanzu dai kuna tare sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. hukumar kwallon kafan nahiyar afirka kaf mai mazauni a kasar masar ta tura tawagata ta musamman zuwa kasar jamhuriyar kamaru bayan shugaban na nahiyar afirka ahmad ahmad da tawagarsa sun fara zuwa domin ganewa idanunsu dalilin zuwan wannan kwamiti dai domin ganin ko kasar ta jamhuriyar kamaru ta cancanci ta hada gasar nan na gwanayen nahiyar afirka wanda suke taka leda a cikin gida malam bashir masanin harkokin wasanni ne na kasar kamaru ga abin da ya ce kan irin yadda kasar ta kamaru take kokari wajen gina filayen kwallon kafa muhammad awal garba kamar yadda ka sani wato kungiyan kaf na kwallon kafa na nahiyar afirka gabaki daya ta turo masu binciken ta nan kasar kamaru domin su zo su duba ya ci gaban ayyuka suke a nan wato shirye-shirye da ake yi na wasan kwallo kafa da za a buga na shan kenan wato kamar a ce eh, eh, karamar wasa kenan to kasan wannan wasa dama za a yi ta ne domin jarrabawa a ga shin kamaru eh, tana da karfin daukan wancan babban wasa da za a gudanar a watan januwari kenan na shekara 2021 to do wannan yana daga cikin abun da ake cewa test to shine za a duba a gani to amma abun da ya kamata masu sauraron mu sani shine wannan bincike da za a zo a yi ba wai bincike ne da zai hana a gudanar da wannan wasa a'a za a duba ne a ga idan da inda za a kuma kawo dan tallafi za a kawo domin a samu a gudanar da wannan wasa ya riga tabbata cewa kamaru kasar eh, kamaru ita ce za ta za ta karbi wannan bakoncin to kaga har wannan lokacin inda yanda bincike nuna babu wata damuwa tunda akwai tirash kusur da za a yi ana shirye-shiryen wannan ha a ga eh, wace kasa ce za ta buga wasan da wace a wani birni kuma amma a yanzu haka akwai garuruka guda hudu da kuma wuraren kwallon garuruka uku kenan da wuraren wasa hudu da aka zaba da an riga an tabbatar da cewa anan za a yi musamman wato babban birnin kamaru yawun da kenan a da ahmadu ayijo tsohon wato filin wasa kenan shi kuma birnin duwala inda a nan za a samu wuraren wasanni guda har biyu ne eh, da sabon wuri da aka gina wato a shafoma eh, wannan wuri ne da zai yana iya daukan mutane kimamin dubu hamsin shi kuma stad ahmadu eh, stad omnisport a nan duwala dai da shi kuma yake daukan mutum dubu talatin to eh, shi kuma a eh, limbi kenan a sashen ingilishi can kuma eh, wannan filin wasan in na daukan mutane dubu ashirin to kaji yadda abun yake har ila yanzu shin ko gwamnatin kasar za ta iya inganta matakan tsaro kuwa a bangaren yan aware domin gudanar da gasar a can eh wasa kan Allah da za a buga ta shashin ingilishi in babu wani abun nan ba don wani abu ba saboda birnin limbe inda ake buga wannan wasa birni ne da akwai tsaro sosai a nan a ko lokacin da ake ta'addancin yake da karfi a can ake kashe-kashe da yawa ma limbe ba a motsa da yawa ta nan ba saboda akwai kasan babban gidan eh, eh, wato sojojin biyar yana can in to don haka akwai abubuwa da yawa da ba za a ma ba za su iya faruwa ta can in ba to kaga har ila yau dai za a ce da boya inda za a sauki wasu bakin inda kuma limbi inda za a yi wannan wasa babu dai matsala dai a hakan nan Allah da dai ana mu ganin fa to ka san kana ka Allah da nashi muna ganin cewa za a tafi da abubuwan da kyau masha Allah Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru Madalla gaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. A yau Juma'a ma'aikatar lafiya ta kasar China ta ce mutane 121 suka sake mutuwa daga sabuwar cutar coronavirus da ya sa adadin waɗanda suka mutu ya kai kusan mutum 1,400. ma'aikatar lafiyar ta sake tabbatar da sabbin waɗanda suka kamu da cutar mutane dubu biyar da casa'in da aka ƙara samun ƙaruwarsu a cikin kwanaki biyu a jere tun lokacin da gwamnati ta canja hanyoyin da take duba mutane da kuma ƙidaya sabbin waɗanda suka kamu da cutar. Attorney General ɗin Amurka William Barr ya ce saƙon Twitter da shugaba Donald Trump ya wallafa akan ma'aikatar shari'a, ma'aikatanta da kuma ayyukansu yana sa ya zama da matukar wahala na iya gudanar da aiki na wannan sanarwa ta zo da mamaki daga ɗaya daga cikin hannun daman shugaban ƙasa da ta fito jiya alhamis kwanaki kaɗan bayan da ma'aikatar shari'a da ba yake shugabanta ta canja shawarar da masu gabatar da ƙara na ma'aikatar suka bayar kana ta kuma ba da shawarar hukunci mai sauƙi da za a yanke wa da na hannun daman shugaba trump roger stone Wata babbar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yi kira da a gudanar da bincike kan yiwuwar aikata laifukan yaƙi a kan sojojin Najeriya yayin da take yaƙi da masu ikirarin jihadi lamarin da ya janyo kona wasu ƙauyuka baki ɗaya da kuma tilastawa mutane ƙauracewa matsugunansu. Masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen mu na yau. A madadin Mohammed Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyanmu Mr. Tony. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.